Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ki cewa ufan a kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad wanda ke karewa a gobe Litinin. a wata hirar tarho tsakanin shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa da putin sun tattauna akan muhimmancin samar da hanya mai dorewa ta fitar da hatsi daga rasha da ukraine zuwa kasuwannin duniya a cewar ofishin shugaban kasar na afirka ta kudu sai dai ba a yi wani karin bayani ba akan batun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci putin ya tsawaita yarjejeniyar ta tekun bahar aswad kana a hada bankin harkokin noma na ƙasar rasha rosal bank a cikin tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na swift amma guterres bai samu wani martani ba a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a rashi ta ce za ta amince da tsawaita yarjejeniyar bisa sharadi daya inda za a yarje da sharuɗa da za ta gindaya wurin aiwatar da yarjejeniyar wakilan 'yan kasar sudan sun isa birnin jidda da kasar saudi arabia domin fara tattaunawa tsakanin rundunar rsf da sojojin gwamnati a cewar wata majiya tana fadawa rotes a jiya asabar bayan watanni uku da fara fadan tsakanin bangarorin biyu saudiya da amurka da suka shirya tattaunawa ta baya sun dakatar da ita a farkon wannan watan yuni bayan karya yarjejeniyoyin tsagaitauta. wuta saudiya da amurka ba su riga sun tabbatar da fara tattaunawa tsakanin bangarori masu rikici da juna a sudan ba a gefe guda kuma kasar misira ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani a ranar alhamis wani yunkurin da bangarorin biyu na sudan masu alakar kudda kudda alkahira suka yi marhabi da shi wasu jerin shirye-shiryen tsagaita wuta ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba wanda ya ɓarke a ranar sha biyar ga watan afrilu tsakanin sojojin ƙasar da rundunar rsf a kan neman shugabanci wasu da ake zato 'yan ta'adda ne sun kashe wani ɗan sanda da fararen hula hudu a yankin talabiri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar a cewar ma'aikatar sojin ƙasar a wani wuri da dubban mutane suka tsere wa tashin hankalin mayakan jihadi a wannan wata sanarwar sojin kasar ta ce harin da aka kai a ranar juma'a ya auna wani rukunin 'yan sanda ne da ke yi wa wani ayari rakiya a kusa da iyakar burkina faso sanarwar ta ce an kashe mutane biyar kana aka jikata wasu goma sha tara ciki har da jami'ai bakwai da sojoji biyar da kuma fararen hula bakwai da dukkaninsu ke kan hanyar su zuwa babban birnin kasar yamai a bangaren abokan gaban kuma an kashe 'yan ta'adda guda biyu a cewar sanarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc miliyoyin mutane sun sha fama da tsananin zafi mai hadari a amurka a jiya asabar yayin da yanayin zafi na tarihi ya ratsa a nahiyar turai da kuma japan a wani misali na barazanar sauyin yanayi na baya-bayan nan an yi hasashen wani mummunan yanayin zafi zai ratsa daga california zuwa texas inda hukumar harkokin yanayi ta ƙasa ta yi gargaɗin samun tsananin zafi mai haɗari a ƙarshen mako. An yi hasashen samun tsananin zafi a yau da rana da zai kai tsakanin maki goma zuwa maki ishirin na ma'aunin digiri Fahrenheit da ba saba gani ba a kudu maso yammacin Amurka. Jihar Arizona ɗaya daga cikin jihohin da yanayin zafin ya fi shafa mazauna wurin sun sha wahalar zafin rana da ke kwashe lokaci mai tsawo kafin ranar ta kau. A ƙarshe, hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwatanta sharuɗan da gwamnatin ƙasar Siriya ta ɗora wa aikin kai kayan agaji daga Turkiya zuwa arewa maso yammacin Siriya da abin da ba za a lamunta da shi ba. makomar aikin kai kayayyakin agaji ta kan iyakar arewacin siriya ta fada cikin rashin tabbas a ranar talata bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gaza amincewa akan shawarwari guda biyu da ake kalubalantar su na tsawaita kai kayan agaji daga turkiya ta kan iyakar babal hawa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai ne, kasuwa Jama'a mu da sake saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya leka a kasuwar Ojo da ke cikin birnin Ibadan. Ka ba wai sai kin zaɓa sa nan ke haka nan ake yi. Ana wan pepe. Mara mi fe pepe, comment pepe pour ni muhammadu rabi'u nake kuma kauran namo da nake abin da ake sayan buhu dubu talatin muke sayan shi to a ina kuke sayan shi nan cikin bodija muke sayan shi nan cikin ibadan to yanzu na ga kana auna ata A kare ko alhaji nan wannan babban kwakwa nawa kake auna shi abin da muke auna shi ɗari tara eh, wancan dan karami fa wannan rabi ɗari hudu akwai babba akwai ƙarami. to idan mutum ya zo ce shi na sayan buhu kana samu mishi buhu ana samun mai buhu kwarai kau ko goma ko biyar yake so za a samun mashi yanzu a yi ni kana sai da buhuno a wannan kasuwa ta Ojo? Gaskiya a wani ina sai da buhu ɗaya. Duk kasuwa kana zuwa? Eh duk kasuwa ina zuwa. In wani ya zo ya ce ka bashi a taka mana naira hamsin sai ka ce babu me yasa? Saboda abun ya yi tsada ne alhaji. Abun ya yi kuɗi ne wallahi. Ko na naira ɗari ma sai dai mutum ya runce idanu ya bayar. Wasu ma ba su bayar na naira ɗari. Ni ne ke tausayawa ina bayar na naira ɗari. Me sunan irin wannan ata da kake Ciwon ga abun da a suna na shambo. Su yarbawa suna ce mai bawa. Rana Aminu Mikaelu. Ina sana'an kabeji kayan salad, probin kayan fried rice da kabeji. Ya wannan sana'a ke tafiya? Alhamdulillah. Muna dai fama da rashin kuɗi amma kuma alhamdulillah kayan tafiya Ana dan samun bakin gurgudun wanda ake. Jama'a na sayan kabeji da salad da sauransu dai? Duka ana sayi insha Allah. Suna dai kuka da rashin kuɗi amma haka nan sukan daure sana'a. kabeji kenan. Wannan shine kabeji ko? Eh wancan green beans, wannan green pepper, wannan lettuce, wannan albasa kenan su news. To ya haka sai da wancan dunkule na kabeji? Wannan dunkule na sai shi To wancan kamar rabi ko? Wannan rabi an yaɗi ɗaya ne yake sayarwa. To wancan wake ne ko? Wake ne na na bature wanda ake yankawa ba ɓarewa ake ba shi. Jalab ake dafa da shi jalab rice ko irin fried rice ɗin nan. To yanzu kamar wancan wake yana nawa? Wancan kamar shi zai kai ɗari. Wannan girin pepe ne. To shi ko fa? Wannan ɗari biyu wancan ɗari uku. To wannan shi ko fa? Wannan Shi ne salad. Ana ɗiban shi ne shi a ɗibi na ɗari biyu na ɗari uku na ɗari biyar duk wanda ka zo za a sayi maka. Kamar mutum ya zo da naira hamsin za ka sai da mai salad. A na salad na hamsin ya yi kaɗan. Hidina ɗari da ɗari biyu ɗari uku. To ita albasa fa? Yawa albasa ita naira hamsin hamsin ne. Kuma na ga kamar ganyen ta dan yaci. Eh albasan turawa ne na sufurin onions haka. Eh, babu irin dunkulen nan. Ba irin ta bane wannan na turawa ne na wanda suke da fried rice ita da jollof rice. Mm. To ita nawa aka sai da daurin nan nata? Ana sai da shi naira ɗari ɗari. Yanzu a yini kana sai da guda nawa? A yini na kan sai da kaman dauri ashirin ko talatin haka ne kasuwa ta kama insha Allah. To shi ma salati nan wa? Shi kuma salati na dauro kaman na dubu biyar na kan sai da shi haka. Shi girbi ana wana kilo ne na kan so kilo uku kilo biyu kuma ya kare insha Allah. To nan kilo kilo haka sai su ko kwara-kwara. Eh nan kwara-kwara nake sayarwa ni ne can nake so kilo-kilo. Mai yanzu in ka hada dukkan waɗannan kayayyaki naka aini kana nawa? Aini insha Allah in Allah ka kasuwa eh, dubu talatin ɗin nan ko ashirin da biyar nakan yi insha Allah. Bayan nan kasuwar Ojo ka taɓa zuwa wata kasuwa ka kasa waɗannan kayayyaki? Ina zuwa kasuwar Maniya don ma ina ɗan kakasawa kamar inda nake haka. Ran da ba kasuwa kuma in je in aikin gona na in tashi. Jamilu Sani. Jamilu me kake da a wannan kasuwa ta Ojo? Muna da tafarnuwa sannan da citta sannan kuma da suɓo sannan kuma da kanunfari sannan kuma da masoro sannan kuma da sannan shi kuma wanga tumeri to yanzu waɗannan abubuwan da kake sai su kamar nan nawa kake sai da su eh ce ta danya muna saidawa naira ɗari busassa safa. ita ma busassa muna saidawa naira ɗari farnuwa ita ma naira hamsin ne muke saidawa kuma muna saidawa a wannan ɗauri da na gani na leda eh karami da babbar to na ga masoro na ga kimba na ga kanufari shi kuma na nawa ka kulla eh kanufari muna kulla shi naira ɗari shi ma masoro muna kulla shi naira hamsin sannan kimba muna daura shi naira ɗari ita ma to wannan kace sinamon ne eh sinamon to nawa kake sai da shi shi ɗari biyu da hamsin muke sai da shi duka koko da guda ɗaya eh, guda ɗaya kawai muke sai da ɗari biyu ana daura mana su cikin leda kwara shida ne kwara uku ake ba mu 15 muna da. dubu ɗaya da ɗari biyar kenan eh 15 ake ba mu su sai muna saidawa ɗari biyu ɗari da hamsin kuma duk ana da to yanzu kamar ayi ne kana nawa gaskiya a yi ne insha Allah ko bai ba in mun je kasuwa zan iya dubu goma sha biyar kuma zan iya dubu ashirin. To a tsakanin citta ɗanya da busassa da tafarnuwa da masoro da kimba da ɗiyan miya kai har da shi kanu fari ɗin wani ya ciniki. To gaskiya kanun fari gaskiya ana sayan shi sosai kuma da jinja duk ana sayan ta. Wato kamar citta kenan. Eh yau duk ana sayi duk ana sayi duk ana samun cinikin su gaskiya. To sannan da kuma da tafarnuwa ga ta nan kuma da sannan da su duk ana sayi hmm. ba abin da ba a saya. To idan mutum ya fito da naira sai ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari hudu za ka auna mishi soɓo. Bango biyu ɗari uku zamu. To wannan sana'a tana biya ma bukata? Sosai ma insha Allah. To faɗa mana abin da ka taɓa yi a cikin wannan sana'a. Baki na wata uku nan garin. Mm, to a cikin wata uku me ka samu ga wannan sana'a? Gaskiya alhamdulillah na samu bakin gurgurdu. Ka samu riba? Eh sosai ma kuwa. Mm, za ka ɗan faɗa min kaɗan ɗan riba da ka samu a cikin wata uku? Lallai insha Allah na samu kimanin riba ta kai naira dubu saba'in. To gashi na ga kuma sana'a karama ce a cikin baro. Eh. karama ce eba to anan gaba kana da niyyar ka bude shago domin yin wannan sana'a lalle ina da wannan niyya insha Allah ama this one na no ama this one ne wannan makakori mana gadan miya ba ka na wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan ne 150 naira abai To a halin yanzu ne gani nan cikin kasuwar ta Ojo Ibadan. Na yi kicifis da wani mai sana'a a kan baro inda ka sai da abubuwa kala-kala. Yalla bai ina sunanka? Sunana Umar. Umar dami dami haka sai da a kan wannan baro. Da aya da dabino da kwakwa. Kuma ciniki mun gode Allah ana samu fi sabilillahi. a dangance da kasuwancin mu kuma muna gani ci gaba albarka annabi da alkur'ani bana ga kamar aya kala biyu ce akwai busassa akwai danya eh wannan ita ce waiwai wannan kuma ita ce fresh wanda ake jika wannan kuma girana wato waiwai kamar a ce kanana kenan da yarbanci eh kanana kenan to kuma in ka ce fresh da turanci kamar a ce kamar danya eh. sayan danya ce ko ko busassa gaskiya an yi sayan danya eh malam umar nawa nawa ake sai da wannan kullin da bino zo ake sayar da shi naira 50 wancan naira 100 ne akwai wanda suke kira da agulo gwangwani na madara kenan shine ɗari biyu wancan kuma yan roban naira ɗari wannan kuma suna kiran shi biyu wazo. Hmm. ita wannan kwakwa ita ko nawa yanka yanka wazo wazo ake saidawa to don kulin kwakwa haka in ba a fasa ba shi ko nawa akwai na ɗari uku da hamsin akwai na ɗari hudu akwai na ɗari uku akwai na ɗari biyu da hamsin. to halin yanzu kuma na zagaya wani layi in na iske ana sai da albasa. na mamuru fi ina sana'a albasa na sana'a sai da kifi. ga yamma masu saurare nawa nawa ka kasa. wannan ɗari biyar na kasa wannan naira ɗari wannan ɗari biyu wannan dubu ɗaya ana sai da dari takwas dari takwas wannan dari biyar. Dan karamin can fa? Wancan dari uku ne. To ya cinikin albasa ke tafiya a wannan kasuwa ta Ojo Ibadan? To cinikin kasuwan nan sai dai mu ce alhamdulillah saboda suna sai kaɗan kaɗan bisa ga abubuwan sai tsada suna kiran ba kuɗi a Najeriya. To kamar da wace jiha da wace jiha ko wani gari da wani gari kai sana'a albasa? Ya wannan jiha ne kawai ne sana'a albasa. To kifi fa? Kifi na sai da kifi a Delta Steak Wari. Na sai da kifi a Imo Steak a Owari. Na sai da kifi a River Steak a Port Harcourt. Da kawai nan na sai da kifi kifi sosai irin ahuda ilele ilimiri duka na sai da kifi a can irin ebema umok duk na sai da kifi a can kawai na river state to yanzu kana dan jin yarbanci a'a <laughs> to yanzu idan mai sai zo ce ma elo elo mi za ka gaya mishi zan ce mai sabon sabon hundred to in ya ce ma pc mi yake ne zan ɗebo gyara in samu saboda ina ganin kamar haka yake ne samu gyara to in ya ce ma tafi mi ha mi ya ce eh, to kamar yana ne in bar mai haka nan ka zana ƙasar ibo ka dan daɗe to ƙasar ibo gaskiya ban daɗe sosai ba na yi kun shekara uku idan kana son ka kira mutum ka ce zo ya sai albasa da yaren ibo mi za ka ce mishi nunu mm. to in kifi na mi zaka ce mishi ya anu azun ya sai ba daidai ka son ka ce mai ya tafi mi zaka ce mishi da yaren ibo gawa nunu a halin yanzu na fito daga cikin kasuwar ojo na yi kitibis da wasu masu sai da waifa wato ta share gilashin mota kusa da kasuwar bakin titi yalla bai ina sunanka to sunana Awul adamu hamza muna godiya ga allah madaukakin sarki kuma muna godiya wannan sana'a tamu da muke yi muna samun na abinci allah ya kara buɗa mana waifa ce ga ta nan muna sayarwa akan kan titi waifa kala-kala ce ta kai kala biyar ma haka sai wacce mutum yake so to kamar nawa nawa kuke sai da wannan waifa yi eh to waifa akwai muna sai da ta dubu ɗaya da ɗari biyar ta dubu biyu akwai ta dubu uku akwai ta dubu biyar ma kamar gashi kona bakin titi a nan bakin kasuwar ojo ba ku ganin cewa akwai haɗari zama bakin titi ko wani lokaci to ya za mu yi da wanda Allah ya kaddara mana fatan mu dai kawai Allah ya tsare mu hmm. Allah ya kare mu kuma ya ba mu sa'a to yanzu a ni kana sai da waifa kamar nawa eh a wuni ina samu ina sai da waifa kamar kamar guda ashirin sha biyar duka idan ana ruwa ma sama da haka ina sayarwa kana sai da waifofin ƙananan motoci ne ko har da na manyan motoci eh ba wanda ba ma sayarwa kowanne mutum ya zo muna da su da waifa karaman mota da kuma waifa babban mota wacce an fi ciniki yawa to gaskiya an fi cinikin ta karaman mota saboda su ne ko da yaushe muke tare da su mai babban mota ma kafin ya wuce mai karama ya to kamar waifofin akwai na fijo akwai na balbo akwai na datsuwa akwai na nisan ko yawa eh muna da na nisan muna da na benz mercedes haka muna da na toyota corolla camry da su dai a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya sai wani mako a ji mu da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka ni madugun shirin hassan umar ta ke cewa mu zama lafiya. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai kasuwa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. mabiyansa su kasance da shi gama a littafin Luka Sura shida aya talatin da shida littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi. Wato Allah yana fida mabiyansa masu bautansa masu ibada su kasance da halin tausayi. Idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu. in akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su hakokinsu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu da mu haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka. Amin. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati biyu da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya tattauna akan awon ciki da ma irin illolin da ke tattare da rashin yin sa a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. A wannan makon, za mu yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci domin lafiyarta da na jaririn da ke cikin cikinta. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu 'yan jihar Maraɗi na jamhuriyar Nijar kan mahimmancin awon ciki a wurinsu. Eh awon ciki gaskiya yana da mahimmanci ga mace don kina bincikan lahiyar ki da ta jaririn ki ka san lahiyar da ke gare kike mace da jaririn da ke cikin ciki amma akwai wasu mata da sai su kwance sai watanni sun ta yi sa'an nan su ta yi awo tun wata uku ya kamata a ce mace ta ta yi awon ciki kenan su likitoci sun san lokacin da za su ce maka ka dawo wani wata ka dawo wani kuma ana ce maka sati biyu ko ko wata biyu ka dawo ka yi awo kuma tun yawanci ma yanzu awo in dai ba wani examen ba za ka yi akwai sauki cikin ya kenan ba ka tsaya jiran sai an ce maka ma ka tahi awon ciki yana da muhimmanci ga iya mace duka yana da muhimmanci sosai yana da kyau kula da ɗanki da ke da kanki da lahiyar ku gaba ɗaya ha ni lahiya ta lawala wata uku kuma na ta awo yana da kyau mace ta ta awo wata uku wata mace tana da ciki kafin wata uku tana ta samun matsala wata kuma sai ta wuce wata uku yanzu kai ya waye kenan kai tsaye ka wata uku nan ka tai a maka awo in ma baka tai ba likitoci wata uku nan ka wuce sun ka tai suna yin hada su ce ai ka wuce lokacin awo wata uku baka zo aka maka awo ba to awon mata dai da muke zuwa yana da muhimmanci dan dai in kana zuwa awu ana ganin ɗanka in ya karu in ya rage dukkan ana gani in kana da lahiya in cikin kana lahiya lau sun sanyi suna faɗa ma in kuma baya da lahiya suna gaya masu cicikin cikin nan lalle akwai matsala to nan ko ai kaga muhimmanci shi tunda in ba lahiya an tarbi magani tun da wuri ko an gaba ka lahiya in kuma lahiyar ka ka ci gaba da awon ka duk wata zuwa wata ka tsaye ka siyo ma awon ka dawo ko maganin nan da ake baka na karin jini kaga in kana shan shi baka samu matsalar jini in kana shan shi baka samu matsalar jini wurin aihuwa saboda wani bi yawanci wurin aihuwa ana samun matsalar jini to in ka tsaye dai ka sha shi yadda suka ce ma ka sha shi dai gaskiya ana dacewa ba a samu matsala zuwa awo abu ne mai muhimmanci kwarai tun ma kai haihuwar mu ma ana zuwa awo dan ka awo yana da muhimmanci bisa ga bangaren haraka awan nan ne ake gano mace in tana da wata matsala sai a gano in ka aka zamana haka nan ba awan nan to shi ke sanyawa sai ka ga wata matsala gashi ma ana awon ma kana ganin yawanci sai ga ana kwasa mutane mace dan abu da ya samu rashin kiyayewa likitoci abubuwan suke gaya masa kiyayewa sai ga an kai su ana kuma duk wannan abu fa hudubobin da likitoci da suka musu ba su bu ba shi ke kawo ga washin fa mun san komi daga Allah ne tun Allah ya baki juna biyu ki aiki da karhin mijinki ki da sahi da mijin kuma kake aza mai laruri wanda ya wuce karhin shi saboda Allah ka ga nan wurin mata ba su da sahi nan akwai macen da sai ta aza maka abin da baka da shi saboda tana da tana da wannan juna biyu sannan kai kuma namiji kakkai kwance gaba mataka tana da juna biyu ka ce ba ka dan taimaka mata dan wani wani abu na kwaɗe da sauransu akwai mutane wani sai su kwanci gaba madalla daidai karhin ka ke kuma ki yi hakuri bisa ga yadda ya yi miki bakin karhin shi nan wurin kowa na da laifi amma ya kamata kowa ya makai ne adalci Kar ta ga wani gida ana sayo mu mace mai shika goma shika ashirin ta ai gida kaza ana kaza in ya so in ya so miki dala hamsin ko arba'in gare shi ya haƙuri. sunana malam aski bakin ikwal madrasa mai da mamuda maradi a alhamdulillah awo yana da mahimmanci mana duk wanda ke da hankali ya san kulawa da lahiya shine gaba ga koyi kenan in mace ba ta zo awo kenan kai namiji ka ce in ta zo da wata matsala ka ce gaga kenan dole in mace tana da matsala kenan sai an ta likita a gane kenan tana zuwa awon nan ana iya gano wata illa ko ga cikin ta ko kuma gare ta kanta kina kaga ana zuwa awo tasirin shi kenan yana da muhimmanci ni kuke fahimta game da mata masu juna biyu Kina in mace tana da juna biyu kina ai kaga canjin yanayi ne take samu mai yawa ba kala guda ba kina in tana yawa tace a ita ruwan ma ta su masu yi kaga ko ruwan sai suna mata illa ai ga jikin da ko inda tana juna biyu kina amma in tace su take so sai a mata hikima tuwanci ba dan wani abu dan lahi ki kiyaye shan ruwan nan masu yi saboda abin da ke cikin cikin ki eh ni sunana isaka isaka a matsayin ka na magidanci duk lokacin da aka ce mata kana da juna biyu kan ga wasu abubuwa na sauyawa irin cuce-cuce da rashin lahiya da sauransu wanda baka san da su ba a can yana da kyau a ce ana kula da ita zuwa likita domin diba wannan karuwa da aka samu tunda kowa na murna da aka yi shi a yawa kai kanka abu ne mai murna mai jin daɗi gare ka a ce mata ka tana juna biyu to ta shiga cikin irin kwamukan mai irin na yaron ciki. madam umar hajiya adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a jihar maraɗi ta yi mana bayani akan irin nau'ikan abincin da ya kamata mace mai ɗauke da juna biyu ta rika ci a hirarsu da mansur sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Mace tana son in tana da ciki gaskiya a taimaka mata da abincin da ke kara mata jini da kuzari a jikinta. Kamar ka ba duk abin da ke sa jini ke rishin afir kamar wani miyan kuka wani eh, me ake ce mishi da suna nama kamar ki aka wani anta daidai gwargwado ba a ce a za cikin ini guda ba a ce ta samu anta ta samu nama ta samu ki ta samu wani wake ta samu a cikin waɗanda abin da aka zana amma dai ko kaɗan kaɗan ta kuku za ta same su za ta ji daɗi saboda mi dan shi su ta mata kuzari a jikinta mace mai ciki tana da bukata sosai a liman iri iri rish amfer tana son rish an protein duk abin da ka san dai mutum da adam na ci mace mai ciki ya kamata a ce an kamata an kamata su inan namiji in kai ta in kwai ka samu kaɗan a kamata shi in ta samu dan wani dan ki kamata in wata an ta ka samu kamata ke kanki madam in ki ita ki kina aikin gani miya miya kuka ki miya kuka ga ko ina samu wani zogale duk abin kika san zai kara maka jini kika ce ki ya mashi ya kamata a ce kin same shi kin kin ci shi kamar zaka dauki nan kasa ga zan mara an ba a samu komai akwai shi wanda ya zama legume akwai shi to akwai lokacin da mata idan suna da juna biyu suke fama da shan yaji ko shi ko kuma tanka akwai wani illa a tattare da shi ko kuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mata su rinka yawan ci a lokacin da suke dauke da ciki ko juna biyu kowa san illa shi saboda dan shi kika ce shi wannan zai zo miki wurin ba haya za ki sha matsala a kaɗan kaɗan kina yi hanya kai wurin nakuda shi ke gani wata mace wallahi sai gama sai ta gane saboda me ta ci ta shi ya kai kamar ya zo ga takashin ta ya zama ta wani kamar illa dole ne wuri ya saki kenan nakuda ta zama sa matsala hanya kai ka samu kwaso ga wurin kashin ki kenan ka gani aiki abai ba ai bai daɗi kowa san da lahiya kama ka kare ta shi balle ba kan lahiya to da ta shi ka gana sa estoma mace mai ciki kuma estoma ka gani bai mata ba ko. to eh, majar yawan amfani da kankara ko kuma galas da muke kiran shi nan yana tattare da wata illa ko ko shi ma ya ne matsayin shi. ruwa dai ne za ta shan su ba sai ta sha su ruwan da za a ci a gano za ta yi majina kwarai hakan gaba haika tana tari saboda ba a son mace mai ciki ta yi tari da wuri bakin ma'aiwa na iya budewa da wuri ma'aiwa na iya tsagewa a gani ko shi sa ba mu son mace mai ciki ta sha ruwan glass sosai amma dai daidai daidai kamar wannan daidai daidai gwalgwado ya ruwa dai su ba sanyi su ba zahi ba da kina ke su amma ruwan a samu glass ana tamna kullum kina likita kina tari tari bai yi ga mace mai ciki tun da na kake ganin mace ba ma'aiwa ta tsage a ce mace na zuba da ruwa tun da hunkurin tarin nan shi zai sa ma'aiwa ta tsage sai an ce da wuri mace ciki yana zuba da ruwa kenan da wuri rupture premature ake cewa na membran su a nasarance da ake cewa shi mace mai ciki mace tana ciki ai kuwa san kwaɗai gare ta mana mace tana ciki a ci wannan a ci wannan a ci wannan ai ba za a gajiya da ita ba ba za a gajiya da ita ba saboda ni sai a riba a gani ta za ta kawo ta sabuwar duniya kuma za ta kawo za ta kawo karuwa a cikin gida kenan namiji ga a ce a gashi da ita kan ga gani kamar cikin abubuwan da ya kamata a ce kaɗan kaɗan ana samun su ba ci a ai kullum sai miji ya bankaro miki kaza ko kuma leda cike da anta ko kuma kwai ya ci ko miki leda ka ki canye gobe ki ce mishi to ko yana yana jiro a daidai gwargwado abin da ya samu sai ka miki amma da ya kamata shi da shi ya san abubuwan da ya kamata masu umarni aka samu kamar kwana biyu shi da shi kana ganin tana zama mace mace ke abin tausayi ce in ka zo ka samu da ka ce mata amshi ni a samu a danci hakan ne za a yi ta yi ba ci a za a yi haka na haka yan ma baki ya zo ka yanke awa ma kuɗin za a tattara a sai rago kin canye ka yanke tun daga nan <laughs> kenan dai rinka yi a kada dan kada dan da eh to madalla masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya a sai da Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.